Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rero amfani da sarwaniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 12 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji fashin baki kan matsalar tsaron Najeriya. Sannan kamar kowace ranar Juma'a ɗin za a ji shirin kallabi tsakanin rawuna da shirin jaridun Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. 'Yan majalisun Amurka sun yi murnar kama wanda ya kafa Wikileaks da take kwarmata bayanai ta kafar yanar gizo Julian Assange a Burtaniya kuma sun matsa kan a kawo shi Amurka domin ya fuskanci shari'a. Yanzu lokaci ya yi inji Sanata John Connor na jam'iyyar Republican daga jihar Texas wanda ya ce da murya Amurka na yi farin ciki yanzu zai fuskanci hukunci. Mun gode Allah in ji Sanata John Manchin na jam'iyyar Democrat daga jihar West Virginia ya ci gaba da cewa wannan abu ne da ake bukata kwarai da gaske na godiya ga abokanmu na Birtaniya. an kama Assange ne bayan da kasar Ecuador ta janye kariyar da take bashi na gudun hijira inda yake amfani da ofishin jakadancin kasar da ke birnin London. Amurka na zargin sa a wani kutsen yanar gizo da aka yi sanadiyar kwarmata wasu bayanan sirri a shafin Wikileaks. Shirin da sojojin Sudan suke yi na babakere kan madafin ikon kasar yana samun suka daga masu zanga-zanga da kuma kasashen duniya waɗanda suke so su ga ƙasar ta afirka ta koma turbar dimokuraɗiyya ministan tsaron sudan ya sanar da juyin mulkin ta gidan talabijin na ƙasar a alhamis bayan da sojoji suka hambar da daɗaɗɗen shugaban ƙasar umar albashir daga karagan mulki bayan an shafa watanni ana ta zanga-zanga a kan mulkin na kama karya na tsawon shekaru talatin Awad Muhammad Ahmad Ibn Auf ya ce gwamnatin sojan ta wucin gadi za ta gudanar da mulki na shekaru biyu masu zuwa ya kuma ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon watanni uku na dakatar da kundin tsarin mulki da kuma rushe majalisa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis ya yi imani cewa manyan jami'an tsaron Amurka sun yi wa kwamitin yakin neman zabensa na shekarar 2016 leƙen asiri wanda wannan zargi sabon attorney janar ɗin Amurka William ne ya fara yi. Trump ya faɗa a fadar White House cewa ya tabbatar an yi leƙen asiri ma kwamitin yakin neman zabensa. wannan ikirari nasa na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ba ya faɗa wa kwamitin majalisar dattawa cewa ya yi imanin cewa leƙen asiri ya faru a lokacin yakin neman zaɓe duk da bai faɗi takamaiman abin da yake nufi ba kotun kula da harkar tattara bayanan sirri kan 'yan kasashen waje ta sha ba da umarni a sa ido akan wani hadimin trump mai suna carter page a jiya laraba trump ya ce zai kira wannan leƙen asiri wanda ba bisa ƙa'ida ba ya kuma ce masu bincike da suka fara bincike tun da farko a kwamitin yakin neman zabensa sun yi yunkurin juyin mulki ne kuma sun aikata cin amanar ƙasa don su hana shi samun nasara Shugaban Amurka Donald Trump yayin da yake zaune tare da shugaban Koriya ta kudu a fadar White House ya bayyana shirye-shiryensa don sake gudanar da wata ganawa tare da shugaban Koriya ta Arewa a ƙoƙarin ƙulla wata yarjejeniya da za ta daina ƙera makaman nukiliya. ganawa ta uku na iya faruwa in ji trump muna bin abin daki-daki ba tare da sauri ba akwai ƙananan yarjejeniyoyi da za mu iya yi da dama in ji trump yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai a ofishinsa lokacin da aka tambaye shi ko zai iya amincewa da kowace irin yarjejeniya ko da bata hada da kawar da makaman nukiliya ba yarjejeniyar da shugaban koriya ta kudu moon in a jawabinsa ya ce an samu ci gaba a ciki Trump ya sake amsa wata tambayar inda ya ce ya yanke shawarar ba zai sake kakaba wasu takunkumai masu tsauri ba ga Koriya ta Arewa, amma yana son a ci gaba da aiwatar da takunkuman da aka sa mata a yanzu. Masu goyon baya da masu adawa da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai sun sha alwashin ci gaba da kamfe bayan da shugabannin tarayyar Turai suka kara wa Birtaniya watanni shida na ƙoƙarin da take na ficewa daga gamayyar. Tsawaita wa'adin tanadi na hamsin ya kauda fargabar Birtaniya na ficewa daga tarayyar Turai ba tare da an cimma yarjejeniyar ka'idar ficewarta ba. Sabon wa'adin shine 30 ga watan Oktoba. jinkirin zai ba wa birtaniya damar ta shiga zaben tarayyar turai da za a yi a watan mayu kuma akwai wasu 'yan alamomi da suke nuna cewa 'yan majalisar birtaniya za su yi amincewa da kudurin yarjejeniyar ficewar birtaniya daga tarayyar turai na theresa may a ci gaba da dambarwar siyasa da ta kici ta cinyewa shugaban kungiyar tarayyar turai donald tusk ya sanar da ƙarin wa'adin a jiya alhamis. Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda ba a rasa sani ba matsalar tsaro ta addabi arewacin Najeriya inda ake ta sace mutane don ansar kudin fansa da fashi da makami da fadace-fadace da dai sauransu. kan wannan ne abokin aiki na muhammad hafiz baballe ya tattauna da shugaban kungiyar tabbatar da shugabanci na gari a afirka da kuma yaƙi da almundahana malam awwal rassanjani wanda ya ce wannan rashin tsaro da ake fama da shi a arewacin najeriya kaya da kazamfara zuwa kaduna zuwa katsina zuwa wani bangare ma na taraba har ma da kano da kuma wato kamar yobe da maiduguri da adamawa duk waɗannan ɓangarori da benue duk ɓangarori ne a arewa da ake ta fama da rashin kwanciyar hankali allah ne ya san yawan adadin dubunnan mutanen da aka kashe allah ne ya san yawan ya adadin mutanen da aka yi garkuwa da su allah ne ya san yawan tashin hankalin da bala'in da aka rinka afkawa jama'a a wannan bangare saboda haka dole ne gwamnati ta tashi tsaye da kawo gyara wajen bangaren tsaro a najeriya bai yi ana kashe makudan kudade wajen bangaren tsaro amma ba a samar da tsaro ba a samar da zaman lafiya ga 'yan najeriya akwai wani abu da ake kira a gwamnati wai wani shi security board wasu kudade ne waɗanda jami'an gwamnati daga shugaban ƙasa zuwa ah, gwamnoni zuwa shugabannin karamar hukumomi suke har ma wani zumin zaka ga wasu ministoci ma da sauran jami'an gwamnati suna ɗiban waɗannan makudan kudaden wai shi security board wannan security din board din ba a kula ba wato ba a auditing dinsa ba yan majalisa ba sa kula da yadda aka kashe shi kamar kuɗi ne dai haka kawai na banza zaka ga an kwasa shi yasa zaka ga wasu suna azar da kansu maimakon a amfani da shi wajen kawo zaman lafiya da tsaro a ƙasa a jihohi da um, ƙananan hukumomi sai ka ga waɗannan kudaden an sace su kamar jami'an da za a ɗiba ma ko 'yan sanda ko sauran jami'an tsaro dole ne a tantance don a tabbatar da kan cewa ba ma masu laifi ne ko kuma waɗanda za a haɗa baki da su a ringa irin waɗannan ta'asan ba ne da kafin a ɗauke ka aikin eh, tsaro a najeriya sai an yi cikakken bincike a kanka amma yanzu Eh, saboda al'amari ya ɓaci ya lalace in dai ka bada cin hanci za ki ga cewa an ɗauke ka ko kuma in wani eh, naka eh, babba ne a wajen kawai za a ɗauke ka ba tare da ma an tabbatar da kan cewa kai mutumin kirki ba ne ko kuma kana ma da sha'awar yin aikin don ka kawo taimako a kawo tsaro sa'annan dole ne kuma gwamnati inda ta ɗibi ma'aikata na tsaro dole ne a tabbatar ana ba su cikakken salare albashi ana ba su cikakken kulawa saboda dama za ka ga cewa an halaka su iyalansu suna nan cikin wahala ba wanda yake kula da su duk waɗannan in ana so a daina irin shekantakar da ake yanzu a najeriya musamman ta bangaren arewa inda ake wato garkuwa da jama'a yadda ringimu kala-kala tsakanin na addini da na kabilanci da na siyasa ko kuma tsakanin makiyaya da manoma in har ana so a daina to dole ne sai an kawo wannan tsari sa'an nan abu na uku dole ne inda har ana so a daina wannan rigimu da ake yi to matasa da ake amfani da su dole ne a samar musu damar da za su yi karatu dole ne a samar musu aiki idan sun gama makaranta yanzu in dai ba a daina wannan wato karɓar cin hanci wajen samarwa da mutane wato damar da za su tafi makaranta ba ko kuma an rage wato irin kudaden da ake karɓa don kafin ka samu ka shiga makaranta to za ka ga cewa jama'a da dama yara musamman matasa ba za su iya biya ba iyayensu ba su da wannan kuɗin saboda haka za a ga wasu marasa kishi suna amfani da su wajen bangaren siyasa ko ringimin addini ko kabilanci dole ne gwamnati ta tabbatar da kan cewa an kawo gaskiya da adalci a cikin jagoranci dole ne gwamnati ta tabbatar da kan cewa jama'a an samar musu aikin yi dole ne gwamnati ta tabbatar cewa makarantunmu an kawo gyara an sawo an kawo malamai wanda suka sun san abin da suke ƙwararru don su gyara harkar ilimi a najeriya saboda ta wajen bangaren ilimi ne za ka sa ƙasa ta iya bunƙasa Malam Awalar Rasmanjani kenan shugaban kungiyar tabbatar da shugabanci na gari a Afirka da kuma yaƙi da almundahana ke fashin baki kan al'amuran tsaro a Najeriya. To kafin mu ci gaba ga wannan. daga hukana suka ta kashe shi wannan haka yake a kuma gaida marigayi dan kwairo yanzu kuma bari mu koma gefe guda maryam dauda ta gabatar mana da shiri na gaba jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi Idan masu sauraro ba manta ba har yanzu dai muna nan tare da Farfesa Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ta yi mata. Shekaru nawa kika yi yanzu kina koyarwa a Harvard University? Shekara goma sha ɗaya nake gwada. Kuma akwai wani takamaiman darasi da kike koyarwa? Ito, e na yi dai wannan na shari'a din shekara hudu na yi shi a zube kuma na yi critical human rights thoughts din na yi gender violence and justice da shike jami'a irin na harvard wanda suka kame ta daban ne mu din suna amfani wani lokaci da abubuwan da muka sani kaɗan da inda muke kamar yanzu na zo nan na research na rubutu wato kina bincike da kuma rubuce-rubuce saboda shekaran da ya wuce sai aka gayyace ni wai akwai wani zai zai magana yan arewa da kuma islama da kuma yan boko haram sai na je ni dan kudu ne bai rabe ni ya karanta shi ta tes ya zo shi ma ya bincikensa ya rubutunsa ya je yana sai wallafa takarda an kira shi babban jami'a ya zo ya magana fiye da rabi da abin da ya ce ba annan ba ne ko kaɗan ya nuna abubuwa da yawa na ta rubuta na ta rubutawa to a wani lokacin idan mu banmu da yawo mu a gurin abin da ya faɗa din nan shine duniya ta fita da shi wanda suka zo su ne su je su yi making wasu doka-doka da zai yi shafe mu nan da baya shi sa muka gagara cin gaba saboda masu magana a on our behalf din ba mu ba ne abubuwan da suka shafe mu ba mu eh, kanmu ba ne in ba mu tashi mun tsayin daka ba so wani wai kaga wani yana so ya ci gaba ka ci a'a wannan eh, zai zo ya wuce ni ba haka ba ne yanzu ake a duniya idan kin gani ina Harvard ban kawo ki ba ni na faɗi in ban ɗauke ki na saki aka kafaɗa na ba ke ki zama tauraro fiye da ni ni na faɗi ba ni ban karu ba so ni abin da nake son faɗi a cikin wannan magana da muke especially mata ba za mu kuma iya yin wannan ɗin ba idan ba mu karantu ba fiye da ƙara karatun nan sai mun taimaka wa kanmu da kanmu mun ja ƙanana ko ma manyan mu ɗin da suka fi mu mu nuna su a duniya wannan boko haram ɗin ta yi kai ta yi gaba ta buwaye mu ya wuce boko haram akwai rashin wasu abubuwan da ya kamata bai da ba mu tashi mun yi din ba to ina kira especially ga iyaye mata da kuma masu tashi na bayan mu kan cewa ina kiran shi abin soft power muna da shi wannan lalima da lashi wannan soft power din mu mata fiye da kowa mu yi amfani da shi mu jawo yaran mu kusa da mu gane da ina kasan duniya ne amma yara na ba su tafi su je su zauna a wani gida ba sai yara kula ki samu yara gida na kin kware a professor nan samun wannan farfesan hajiya a wani fanni kika kware a fannin human right haƙƙin bil'adama eh haƙƙin bil'adama a shi kuma a gefen shari'a da mata to hajiya duk wannan bayanai da yadda kika kai wannan lokaci na rayuwarki ki magana 'ya'ya ƴaƴan 'ya'yanki nawa ne ya kuma mai gida ya ɗauki wannan nauyin karatu da bincike-binciken da kika ta yi ɗannan ina da 'ya'ya biyu da abubakar da mahamud suna da sunan turanci da niko da silvio amma abubakar da mahamud sunansu na hausa babansu daga farko dai ya nuna kamar Eh, yana so ya goyi baya to daga baya kuma da shike tsalle-tsallen na yayi yawa sai ya ce shi ba zai iya ba amma a daukan na wayan makarantar su yana kokari zaman ba ta yi sosai ba saboda yadda rayuwa ta kaya amma mun dai gode wa Allah ya girma makaranta shekara ashirin da shekara ya sha shida suna makaranta a nan gida Najeriya ne ko tare da ke a Harvard suna can Boston yana jami'a zai gama bana shi babban kenan abubakar shi karamin mahmud kuma yana makarantar soja a virginia shi ma american shi ma zai gama bana na sakandare um, su suna jin hausa to yaushe ne kike da burin dawowa gida ki zo mu ma mu amfana da wannan ilimi da kika samu daga wasu kasashe ni burina ba in zauna a can ba ko kaɗan rera bai ɗauki zama a ƙasan waje ba ko kaɗan wani lokaci na so in dawo don na shiga na fita to ƙarfin zama saboda yara ne ni kan ban yi yanzu ma ba sam sam sam amma kuma yanda yanayin gida yake wani lokaci na ga kamar taimako da nake yi a ƙasan duniya kamar yana da ƙarfi to kin ga ina nan Najeriya ba zan iya yin abin da na ina Harvard din ba akwai wani eh, taron da aka yi a shekarar da ya gabata 2018 a Faransa da shugaban ƙasar Buhari ya tafi mun haɗu da shi na ga ya zo na je na same shi muka gaisa to wani lokaci in ba kai ka fita din ba wani ne zai ci baki da baki albasa da bakinka da aka tashi kuma sai sha ɗaya yan shugabanni sha ɗaya suka zo inda muka yi magana suka yi taron su aka yi kowa ya tafi nashi wannan muka samu sha ɗaya aka samu ni yar arewa na tsaya na yi magana amma ni abinda na sani kalila ne da wasu irin kamar irin ki ko hajiya ta muhammad ko wasu akwai wanda kukan fi ni sani dubai amma inda na samu kai na baka samu kanku ba ni kuma a kaina ne yake wasu burden ne a kaina da ya kamata ni in ɗauko ku in kawo ku ko exchangin nawa to idan muka gane akan cewa wannan ya fi wannan ya wannan ya fi wannan muna jawo wannan sani din ba wai saboda kabilanci ko kuma saboda wani abu a'a wannan sani muke jawa muke kafata to ba to gaban mu yana da kyau ba mai hasada ba ma yan uwa ma junan mu wannan hasadan wallahi shine nake so in allah zai ban kwanaki mai yawa zan ci gaba da roƙo da kuma faɗarkarwa akan cewa bisa billahi mu dinga jawo juna a jikinmu mu ga akan cewa kekin sani ya fi ne ba wai na rena kaina ba ne a kin fi sani ya fi ni ɗin To masu sauraro a nan za mu dasa aya a mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu ɗauki da ƙarashin wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. a gaishe ki yanzu kuma ga Zahar Aminu fage da sharhin jaridun Amurka. jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako, za mu fara ne da jaridar Politico da labari mai taken shugaba Trump ya kira rahoton bincike na musamman na Robert Mueller da sunan yunkurin juyin mulki. A ranar Larabar da ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya kira rahoton Robert Mueller mai bincike na musamman da sunan yunkurin juyin mulki ne da ƙoƙarin cire shugaban ƙasa daga ofishinsa. Ya ce wannan bincike bincike ne ba bisa ka'ida ba an fara shi ne ba tare da ka'ida ba dukkanin binciken ba daidai ba ne in ji shi shugaban yayin da yake ganawa da manema labarai a wajen fadar white house kafin ya tashi zuwa jihar texas shugaban ya kuma yi zargin binciken na mula da masu taya shi binciken akan ko masu yakin neman zaben shugaba trump sun haɗa kai da gwamnatin rasha a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 da sunan mutane ne da suke kin zaben Donald Trump. Bari mu je jaridar Washington Post inda aka rubuta labari mai taken an tuhumi mutumin nan da ya kafa dandalin kwarmato ta hanyar sadarwar intanet Wikileaks. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta tuhumi mutumin nan da ya kafa dandalin kwarmato ta hanyar sadarwar intanet Wikileaks Julian Assange da laifin hada baki wajen yin kutsen na'urar kwamfuta inda ta zarge shi da taimakon tsohon jami'in sojan ayyukan leƙen asiri Chelsea da fallasa bayanan sirri. A cikin tuhumar an bayyana cewa a watan Maris shekarar 2010 Assange ya haɗa baki da Chelsea Manning da suka saci hanyar kutsawa rumbun kwamfuta da ake ajiye bayanan sirri na gwamnatin Amurka. Wannan sanarwa ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da Birtaniya ta kama san yau Alhamis mataki na baya-bayan nan da aka yi da ya shafi harkokin shari'a na tsawon shekaru bakwai. asan Guzman ya fake a ofishin jakadancin Ecuador tun shekarar ta 2012 domin gudun kada a tasa ƙeyarsa zuwa Sweden inda ake tuhumarsa da laifin fyaɗe. Daga baya Sweden ta janye tuhumar da take yi masa amma ya ci gaba da zama a ofishin jakadancin domin gudun kada Burtaniya ta tasa ƙeyarsa zuwa Amurka dangane da bayanan sirrin gwamnati da dandalin Wikileaks ya wallafa. Daga ƙarshe sai jaridar Express ta Washington Washington Post inda aka rubuta labari a ranar Larabar da ta gabata ne babban attorney janar na Amurka William Barr yake komawa gaban 'yan majalisun dokokin Amurka don ci gaba da ba da shaida kwana ɗaya bayan da ya ƙi yarda da tattaunawa akan batutuwan da suka shafi rahoto na musamman na Robert mula Amma duk da haka ya ce yana tsammanin fitar da rahoton da aka yi wa kwaskwarima a cikin mako guda. Ba ya fuskanci tambayoyi masu yawa da kuma zafi daga 'yan jam'iyyar democrat wanda suke zargin yana kare shugaba donald daga nauyin binciken sharhin jaridun amurka kenan kuka saurara na wannan mako ni zahara aminu fage daga nan sashen hausa na murya amurka ke cewa ku huta lafiya To a gaida Zahara yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa biyoyi Amerika sunana Kasimu Aliyu Fardaunin matasan Asad a jihar Sokoto. Sashen Hausa ina son in wani da wannan dama wajen da sakona ga al'ummar kasar dangane da jin mulkin da sojojin kasar Turin suka yi ma gaba Umar Hassan Albashir tuni na san ba za a rana ba kuma ba zan yi mamaki don haka ina kira ga sojojin Nijar da su yi ma makamfa sun tanatu su ga cewa sun san irin zanga-zangar da ke afuwa kasashen duniya daban-daban har ta kai ga sojoji suka karbi ragama suka yi juyin mulki kuma kasa ba ta zauna laba don haka yana kira da su kan sojoji talakan kasar sudan su kan so karatu ta natsu da wacewa ba su kara kasar cikin wani hali na kai ba yi kokari sojoji yi kokarin da za su ba da mulki ga farar hula domin su samu ci gaba na ta samu ba baya don haka yana kira ga sudan da a zauna lafiya kai ya zan wajen gyaran gira a rasa ido fata allah ƙara zaune fashin zuwan mu lafiya ya ba mu lafiya zama laya a kasan zuwan mu baki daya na gode ne magana kasimu aliyu da donon matasan asada a jihar assalamu alaikum murai amurka mai magana abun didi gunza gunza lokacin gamban jihar kebbi najeriya ina kira ga jana muhammadu buhari ya kamata ya tashi sai talakan najeriya na cikin kasa mai wuya yau duk inda ka diba gidajen mai najeriya an rurrufe musamman jihar kebbi yau shi za a cewa duk lokacin da jana muhammadu buhari ya hau mulki salamin rayuwa ya dawo ma'in talaka gaskiya talakan Najeriya na bin da Muhammadu Buhari bashi yau abinci ya yi tsada maganin ruwan sha asibiti ko komi ce ya yi tsada ni na za a yi matalaka ba a yi matalaka albashi a sai ku za matalaka kayan masauki ka kai ta suwa ka zai shinkafa da sauki ka zai gero da sauki ka zai mai da sauki a ce babu sannan magana na biyu ya kamata a wani da harkar tsaro a daƙile ta'addanci zamfara mai dubu da abubuwan ta'addanci na ana yaduwa kuma a yi bincike na kwakwaf a gano suwa na ka ba su makamai suwa na ka sponsor ɗinsu amma gwamnati na ta tafiya su su ya kamata talakan Najeriya yin hulka duk shugaban da ya to idan da ya aiki ba akwai sai a zaɓi wani amma ka koyo shi ana zaɓen shugaba kuma shugaba babu ci gaba saboda haka muna magana da babban murya da Muhammadu Buhari dawo ga talakawa Najeriya suna cikin tsaka mai wuya ga tsadar rayuwa ga matsalar tsaro kuma a ce babu mai magana da kayi magana a ce ɗan adawa duk da dai APC ne kai amma dai ita gaskiya guda ta dole na a kyautata ma talakan Najeriya to magana abin da ke zama ga Najeriya To yanzu kuma ga Muhammad Baballe da labaran duniya an manfa a takaici. To Ibrahim ga labaran a takaice. 'Yan majalisun Amurka sun yi murnar kama wanda ya kafa Wikileaks da take kwarmata bayanai ta kafar yanar gizo Julian Assange a Birtaniya kuma sun matsa kan a kawo shi Amurka domin ya fuskanci shari'a. Shirin da sojojin Sudan suke yi na babakere kan madafin ikon kasar yana samun suka daga masu zanga-zanga da kuma kasashen duniya waɗanda suke so su ga kasar ta Afirka ta koma turbar dimokuraɗiyya. Ministan tsaron Sudan ya sanar da juyin mulki ta gidan talabijin na kasar a jiya Alhamis bayan da sojoji suka hambar da daɗaɗɗen shugaban kasar Umar albashir daga karagar mulki bayan an shafa watanni ana ta zanga-zanga akan mulkin na nasa na kama karya na tsawon shekaru talatin. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis ya yi imanin cewa manyan jami'an tsaron Amurka sun yi wa kwamitin yakin neman zaɓensa na shekarar 2016 leƙen asiri. To na muka kawo ƙarshen shirman na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.